Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu. filin nan ne mai tarin albarka, wanda a ciki muke yin nazari muna kuma bincikawa cikin maganar Allah ajiyar gaskiya. Yi wa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi. Kafin mu yi addu'a mu lazama cikin shirin barin makaranto saƙonninku. sai kuma liman Umarji Kandaro hayin kanwa, ya kawo da zariya cikin jihar Kaduna, ce Rediyo Yalwa sannunku da aiki, ina gaishe ku da dukan ma'aikatanku baki ɗaya. Na gode maku da wa'azin da kuke yi na gaskiyar magana Allah duk da dai musulmi ne, to muna godiya ƙwarai ga liman Umar ji Kandaro. Ai, magana Ubangiji Allah ta kowa da kowa ce, kuma muna fata da addu'a Ubangiji Allah ya sa ka kai ga cika sanin gaskiyar maganarsa. Sai kuma Malam Hudu Rigoji a ƙafur cikin jihar Katsina, shi ma ya ce, Ni musulmi ne, amma kuma kullum ina jin daɗin aikinku, kuma na farin ciki ƙwarai da gaske da na ji labarin Yesu, kuma zan tuntuɓe ku ba da daɗewa ba. To, Malam Hudu Rigoji ƙafur muna godiya ƙwarai da gaske. Mun gode domin labarin Yesu wanda ka ji kuma ka ce za ka tuntuɓe mu muna nan mana sauraren kiranka, Allah ya sa ka kai ga sanin gaskiyar almasihu. Sai Mr. Lami Mato gidan da gazau cikin jihar Kano, ya ce lallai labarin Yesu ya taimake ni kwarai da gaske ina yi maku godiya. To, Malam ɗan Lami Mato gidan da ga mun gode, ai, domin labarin Yesu tabbataccen labari ne cikakke wanda gaskiya ke cikinsa babu haufi. To, muna godiya. bangiji Allah ya sa ta dalilin labarin nan na Yesu mutane da yawa su ci gaba da kaiwa ga rai madawwami. Sai kuma Mr. Amos Atanji a bakwas cikin jihar Plateau. Shi ma ce labarin Yesu ya ba mu amsoshi da yawa da muke son ji. To, Mr. Amos a tanji bakwas mun gode ƙwarai, yi labarin Yesu almasihu, tabbataccen labari ne wanda Allah ya shirya hanya ta zuwa rai madawwami. Ƙarshe sai Malam Abubakar Umaru, bukuyan cikin jihar Zamfara, ya ce, Lallai na jin daɗin wa'azinku, kuma lallai haƙiƙa zan tuntuɓe ku duk da dai ni musulmi ne. Malam Abubakar Umar bukuyan mun gode. Magana Allah ta kowa da kowa ce kuma muna nan mana sauraren kiranka, za mu amsa maka duk wata tambaya mu kuma yi maka cikakken bayani game da kowane ne almasihu, da kuma shirin da Allah ya yi na ceton duniya ta wurinsa a matsayin kalmar Allah da kuma ruhun Allah. Muna godiya ƙwarai da gaske. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Girma da daraja da tsarki da ɗaukaka da mulki da iko. duk sun tabbata naka kai kaɗai ne har abada ya Ubanmu na sama. Manema godiya, domin ceto da kai mana cikin almasihu wanda ike surarka da ka muna godiya domin masu sauraronmu, akwai da dama daga cikinsu waɗanda suke so su san gaskiya. Bangiji Allah ka buɗe idanuwansu na ruhaniya su gani, ka buɗe kunnuwansu na ruhaniya su ji. domin su iya sani da kuma fahimtar saƙon cetonka ta wurin Yesu almasihu kalmarka. Muna da ya Ubangiji domin ceton waɗanda ba su gane da hanyar nan taka ta rai ba na har abada. Muna kuma addu'a domin ƙarfafawa ga waɗanda suka san ka cikin almasihu. Ubangiji ka wa liman umar jikan dar albarka ka sa kai ga sanin gaskiyar almasihu. haka muna addu'a ya mai tsarki mai iko domin malam hu da rigoji shi ma Ubangiji ka taimake shi, domin ya iya kaiwa ga sanin gaskiyar magana ka. Kana muna addu'a domin malam Abubakar Umar Bukuyam Ubangiji ka taimake shi, domin shi ma ya san gaskiyar Almasihu. Ubangiji muna addu'a domin waɗanda suke da nauyin kayan zunubi ka kira su zuwa ga rai ta wurin maganar ka. Mun gode ma domin wannan nazari da zamu ka ci gaba da koya mana nufinka a cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu. amin. Kuma sauraron mu muna nan a cikin littafin sarakuna na biyu, da makumanta ba mun rigaya mun dubi, Iliya da kuma yadda Allah ya ɗauke shi zuwa sama ta guguwa, sai kuma Elisha, wanda ya gaje shi. A ƙarshen nazarinmu mun ga waɗansu matasa a shararru, ƙeƙasassu, waɗanda wannan ya nuna alama cewa lallai iyayensu ba su tarbiyyantar da su ba, su ne suka yi zanga-zanga suna kiran Elisha ga mai saiko ga mai saiko suna yi masa ehu, mun gani kuwa sun karɓi sakamakonsu nan take, a Elisha ya la'anta su da sunan Ubangiji. sai ga waɗansu namomin jeji suka fito suka yayyage har mutum arba'in da biyu daga cikinsu. ’Yan wana, sakamakon zunubi mutuwa, da muka ci gaba da rena Allah, da kuma kiransa da yake na mu bauta mai a matsayin Allah rayayye muka rungume gumaka, lalai fa, za mu ci gaba da yin da na sani mara matuka da haka ɗan ka tsaya ga bautar Allah mai rai, ka daina dogara da guru da layu, ka daina dogara ga sanmu ka daina dogara ga waɗansu abubuwa waɗanda ake yin tsimbirkai domin hallaka waɗansu, ka ɗaya wa Allah, za ka dawwama har abada. To, yau a cikin nazarinmu, muna nan a cikin sarakuna ta biyu, za mu karanta a Sura ta biyu, aya ta ashirin da uku, za mu karanta har zuwa Sura ta hudu. da taimakon Ubangiji, za mu yi wannan karatu zuwa inda za mu tsaya. Aya ashirin da uku ta ce, Daga nan sai Elisha ya haura zuwa Betel, hanya ya ga waɗansu samari sun fito daga cikin gari, suna yi masa ihu suna cewa ka ba wurinmu mai saiko. Elisha ya waiga ya gansu ya la'anta ta sunan Ubangiji su yi waɗansu namomin jeji guda biyu suka fito daga cikin kurmi suka yayyage arba'in da biyu, daga cikin samarin nan, daga nan Elisha ya haura, ya tafi dutsen Kamel sa'an nan ya koma Samariya. A shekara ta goma sha takwas, ta sarautar Yahoshafat sarkin Yahuda, Yahoram ɗan Asa ya zama cikin Isra'ila a Samaria. ya yi mulki shekara goma sha biyu, ya aikata mugun abu a gaban Ubangiji, amma bai kai na tsohonsa da tsohuwarsa ba. gama ya kawar da ginshiƙan kan ba'al waɗanda tsohonsa ya yi, duk da haka bai rabu da zunubin Yerobom ɗan Nabar ba wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Mesha sarkin Mowab kuwa, makiyayin tumaki ne, yakan bi sarkin Isra'ila ’yan tumaki dubu ɗari, da raguna dubu ɗari. duk da ulinsu gandu a shekara. Amma da Ahab ya rasu, sarkin Mowab kuwa ya tayarwa sarkin Isra'ila. Sai sarki Yahoram ya tafi daga Samariya a lokacin ya tattara Isra'ila duka ya kuma kai wa Yahushafat sarkin Yahuza, ya ce, Sarkin Mowab ya tayan mani, ko za ka yada, ka tafi tare da ni mai yaƙi Mowabawa. Yahushafat ya ce, Zan tafi, ni kamar ka ne, Mutane na kuma kamar ka ne, na kuma kamar naka, wace hanya za mu bi? Yehoram kuwa ya ce, Ta hanyar jejin Edom, Yehoram kuwa sarkin Isra'ila ya tafi tare da sarkin Yahuda da sarkin Edom, da suka yi kwana bakwai suna ta zagawa sai sojoji da dabbobi suka rasa ruwan sha. Sa'an sarki Isra'ila ya ce, Kaito, Ubangiji ya kawo mu sarakunan nan uku don ya bashe mu a hannun Mowabawa. ba dai ce, Ba wani annabin Ubangiji a nan wanda za mu tambaye Ubangiji? Sai ɗaya daga cikin fadawan Isra'ila ya amsa ya ce, Akwai Elisha ɗan Shafat na, Ibn Iliya. Yahushafat ya ce, Gaskiya ne maganar Ubangiji tana tare da shi, gama haka, saboda haka, sai sarakunan nan uku suka ɗunguma zuwa wurin Elisha, Elisha kuwa ya ce wa sarkin Isra'ila ina ruwa na da kai, ta wurin annabawan tsohonka da na tsohuwarka. Amma sarkin Isra'ila ya ce masa, A'a, aini Ubangiji ya kirawo mu, mu sarakunan nan uku don ya bashe mu a hannun Mowabawa. Elisha ya amsa ya ce, na rantse da Ubangiji mai rinduna wanda nake bauta masa da ba domin ina ganin girman Yahushafar sarkin Yahuza ba, da ba zan kula da kai ba har ma in dube ka ba, amma yanzu ku kawo mani makaɗin garaya. Da makaɗin garaya ya kaɗa sai ikon Ubangiji ya sako kan Elisha, sai ce, Ubangiji ya ce, Ku haƙa ku duddufi a kwarin. ko da yake ba ku ga iska ko ruwan sama ba, duk da haka kwarin zai cika da ruwa domin ku sha ku da dabbobinku. Wannan, abu mai sauƙi ne a wurin Ubangiji zai kuma ba da mu'abawa a hannunku, za ku ci kowane birni mai garu da kowane birni na musamman, za ku sassara kowane kyakkyawan itace, ku kuma tattaushe bubbugan ruwa. za ku lalatar da gonaki masu kyau da duwatsu. gari. da safa lokacin miƙa hadaya sai ga ruwa ya malalo daga wajen Edom har ƙasa ta cika da ruwa. Da mawabawa suka ji labarin sarakuna sun kawo masu yaƙi, sai dukan waɗanda suka isa ɗaukan makamai daga ƙarami zuwa babba aka kirawo su su ja daga a kan iyaka. sa'an da suka tashi da sassafe rana tana haskaka ruwa, sai suka ga ruwa a gabansu jawur kamar jini, sai suka ce, Wannan jini ne, hakika sarakunan nan sun yi yaƙi da juna, sun karkashe juna, bari mu tafi mu kwashi ganima, da suka kai sansanin Isra'ila. sai Isra'ilawa suka tashi suka faɗa masu, har suka gudu, Isra'ila kuwa suka bi su suna ta karkashe su, suka lalata da biranensu, a kowanne kyakkyawa gona kuma, da kowannensu ya jefa dutse a cikinta, har aka cika ta da duwatsu, suka kuma tattoshe kowanne bugar ruwa, suka sassare kyakkyawan itatuwa. babban birnin Kirhasaret kaɗai ya ragu, Isra'ila suka kewaye shi, suka faɗa shi da yaƙi, da sarakunan Mowab, da sarkin Mowab ya ga yaƙi ya juya masa baya, sai ya zaɓi masu takobi ɗari bakwai, ya kutsa kai a wajen gaɓar sarkin Edom, amma suka kasa, sai sarkin Mowab ya kama babban ɗansa wanda zai gaji sarauta sai ya miƙa shi ya ƙonawa a kan garu, Isra'ilawa kuwa suka tsorata, ko Allahn abokan gaba su zai cuce su, don haka suka janye suka koma ƙasarsu. Matar wani daga cikin ƙungiyar annabawa da ya rasu ta kai kuka wurin Elisha ta ce mai gida, Maranka wato mijina ya rasu, ka kuwa sani shi mai tsoron Ubangiji ne. amma wanda yake sa bashi ya zo zai kwashe 'ya'yan mu biyu su zama bayansa Sai Elisha ya ce mata, Me zan yi miki, ki faɗa mana abin da kike da shi a gida, ta ce, Ni ne ba ni da komai cikin gida sai dai ɗan kutun mai. Sa'an ya ce mata, Ki tafi ki yi aron tandaye da yawa daga maƙwabtanki waɗanda ba komai a ciki, sa'an ki shiga ɗaki. ke da ’ya'yanki ku rufe ƙofa, ku ɗura mai a cikin tandayen nan duka bi da bi, sai ta tashi daga wurinsa ta tafi, ta shiga ɗaki tare da ’ya'yanta ta rufe ƙofa, ’ya'yan suna kawo tandaye tana ɗurawa, da tandaye suka cika, sai ta cewa ɗanta kawo mana wani tandun. ɗan kuwa ya ce mata, Ai, ba saura sai man ya janye, sai ta koma ta faɗawa annabi Elisha shi ko ya ce mata je kiki sayar da man, ki biya bashin abin da ya ragu kuwa ku cike da ’ya'yanki. Wata rana Elisha yana wucewa zuwa Shunem, inda wata mace take zama, sai ta gayyace shi cin abinci, don haka duk lokacin da ya bi ta wannan hanya, sai ya ratsa gidanta ya ci abinci. Sai ta ce wa mijinta, na gane wannan mutumin adali ne mutumin Allah wanda kuma yakan wuce ta hanyar nan, bari mu gina masa ɗan ɗaki a kan bene, mu sa masa gado da tebur, da kujera da fitila don duk sa'an da ya zo ya sauka a wurin. Wata rana da Elisha ya zo ya shiga ɗakin ya huta, sai ya ce wa baransa Gehazi, kirawo mini matan nan. da ya kirawo ta sai ta zo ta tsaya gabansa ya ce wa Gehazi ka tambaye ta me take so in yi mata saboda dukkan wannan wahala da ta yi domin mu. Tana so in yi mata magana da sarki ko da shugaban sojoji, sai ta ce, Ai, ina da duk abin da muke bukata a cikin jama'ata. Elisha ya ce, To, me za a yi mata? Sai Gehazi ya amsa ya ce, Ai, ba ta da ɗa, mijinta kuwa tsoho ne, sai kirawo ta. da ya kirawo ta sai ta zo ta tsaya a ƙofar ɗakin, Elisha kuwa ya ce mata, Baɗuwar haka za ki rungumi ɗa na kanki, sai ta ce, A ya shugaba na mutumin Allah kada fa ka yi min ƙarya, amma macen ta sani, ta samu juna biyu, ta kuwa haifi ɗa a daidai lokacin da Elisha ya faɗa mata. Da yaron ya girma, sai wata rana ya bi mahaifiyarsa gona zuwa wurin girbi. sai ya ce wa mahaifiyarsa, Wayo kaina, kaina, Ubangiji kuwa ya ce wa baransa, Ka ɗauke shi, Uban kuwa ya ce wa baransa, Ka ɗauke shi ka kai shi wurin uwar. Da aka ɗauke shi aka kai shi wurin uwar, sai ya zauna a cinye uwar har rana ɗaka. sa'an nan ya rasu, sai ta hau ta kwantar da shi a kan gadon annabi Elisha. Sa'an nan ta rufe ƙofa ta fita. sa'an nan ta aika a faɗa wa mijinta, ta aiko, ka aiko mini ɗaya daga cikin barorinka da jaki, domin in tafi wurin annabi Elisha zan komo da sauri, sai ce, Me yasa za ki tafi wurinsa yau? Ai, yau ba amaryar wata ba ce ba kuma rana Asabar ba ce, ita kuwa ta ce ba komai. Kada ka damu, amma ta yi wa jakin shimfiɗa ta kuma cewa baranta. yi ta kore jakin kada ka sassauta sai na faɗa maka, sai ta kama hanya, ta tafi wurin annabi Iliya a dutsen Kamel, sa'an da annabi Elisha, sa'an da annabi Elisha ya ganta sai ya cewa Gehazi, wato baransa duba ga bashu na miyan nan can ruga ka ta, ka tambayi lafiyarta da ta mijinta da na ɗanta, ta amsa ta ce lafiya ƙalau. sa'ad ta isa wurin annabi Elisha a kan dutse sai ta kama ƙafafunsa, sai Gahazi ya zo zai ture ta, amma mutumin Allah ya ce mata ƙyale ta kuma kurum, gama tana da baƙin ciki ƙwarai, Ubangiji kuwa ya ɓoye min abin. Mata ta ce masa, Na roƙe ka ka bani ɗa, ashe ban ce maka kada ka ruɗe ni ba? Elisha ya ce wa Gehazi, Yi da mara ka ɗauki sanda ka tafi. duk wanda ya gamu da eh, duk wanda ya ka gamu da shi, kada ka gaishe shi duk kuma wanda ya gaishe ka kada ka amsa ka tafi ka ɗora sandar a fuskar yaron. Sai mutum ta ce, Na rantse da ran Ubangiji da kai kuma ba zan bar ka ba sai Elisha ya tashi ya bita. ta. Gehazi kuwa ya yi gaba, ya ɗora sanda a kan fuskan yaron, amma ba motsi ko alamar rai. saboda haka ya koma ya tari Elisha ya faɗa masa yaron bai farka ba. Da Elisha ya kai ɗakin ya ga yaron yana kwance matacce a gadansa, sai ya shiga ya rufe ƙofa, daga shi sai yaron ya yi addu'a ga Ubangiji. Sa'an ya kwanta a kan yaron ya sa bakinsa a bakin yaron ya sa idanunsa a idanun yaron hannuwansa. a kan hannuwan yaron ya miƙe jikinsa a kan yaron sai jikin yaron ya yi ɗumi. Elisha ya tashi, Elisha ya tashi, ya yi ta kai da kawowa a cikin gidan, sa'an nan ya sake hawan ɗakin, ya miƙe a kan yaron sai yaron ya yi atishawa har sau bakwai, yaron kuwa ya buɗe idanu, sai ya kira Gehazi ya ce, Kirawo bashu na miyar, sai kirawo ta da ta zo wurinsa, ya ce, Ki ɗauki ɗanki, ta kuwa zo. ta faɗi gaban Elisha har ƙasa sa'an nan ta ɗauki ɗanta ta fita, Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. A cikin wannan nazari namu mun yi dogon karatu, wanda kuma, wannan dogon karatu yana nuna mana, Elisha ya gaji ikon Iliya, mun kuma ga ayyuka na al'ajibi waɗanda Elisha ya yi. Allah a cikin ikon shi, mun ga yadda Ubangiji yake aikinsa. A cikin Sura uku, Moab ta ta sauwa Isra'ila, mun gani bisa ga Sura ta ɗaya aya sha bakwai ta sarakuna, da kuma Sura uku aya ɗaya, sunan ɗan Yahoshafat sarkin Yahuda da sunan ɗan Ahab suna ɗaya ne, yadda aka rubuta a ƙarshen bayanin Sura ta ɗaya. za mu dinga kiran Yahoram ɗan Yahoshafat da suna Yoram, bisa sarakuna ta biyu, Sura ɗaya aya sha bakwai. Ko da ke Horam sarkin Isra'ila ya aikata mugunta gaban Ubangiji ya yi abu mai kyau wato ya kawar da ginshiƙai na Ba'al, waɗanda mahaifinsa ya riga ya kakafa. Aya hudu zuwa sha biyu, rasuwar Ahab Meha sarkin Moab ya tayar wa Isra'ila, ya kuma ya biya kuɗin gandu, sai Yahoram ya yi shirin yaƙi da Mesha, ya nemi taimakon sarki Yahoshafar sai ya yada. Alama dai Yahoshafar ya manta da tayarwar Yehu bayan da ya dawo daga yaƙin Suriyawa yana taimakon Ahab. bisa ga littafin tarihi na biyu Sura sha tara aya ɗaya da biyu, da yake sarkin Edom maran Yahoshaphat ne, sai shi ma kuma ya shiga yaƙin tare da su, amma cikin tafiyar su sai suka rasa ruwa kuma sai muka gane an nemi baran Ubangiji wanda zai taimake su. Isawa Elisha sai ya ce wa Yahuram, ai, ba abin da ya haɗa annabin Allah da mai bautar gumaka. don haka sai ya je wurin annaba, ku je wurin annabawa iyayenku tun da ike kuna bauta masu. Amma saboda Yahoshafar wanda ike mai bautar Ubangiji sai ya yarda da roƙonsu bisa ga aya sha uku da aya sha hudu. Elisha ya nemi makaɗin garaya domin ya kwantar da hankalinsa ya shirya kansa domin jin maganar Ubangiji. Elisha ya ji maganar Ubangiji, ya ce wa sarakuna su haƙa kududdufai a kwarin, kwarin kuma ya cika da ruwa. wanda wannan ne Ubangiji Allah ya mora a ƙarshe aka ci mu'awawa da Irmawa aka hallakar da su, domin ruwa ya zo daga Edom, Mo'awawa suka ga ruwa jawur saboda a wayewa gari, rana ta haska shi, sai suka yi tsammanin sarakunan nan uku su ne suka yi yaƙi da juna sai suka zo kwasar ganima. Kaito, ai, da suka je sansanin Isra'ilawa sai aka faɗa su. da haka ne fa aka ci su da yaƙi. A cikin Sura ta hudu, sai muka ga Elisha ya yi mu'ujizai, bisa ga shari'a Musa, mutum ya iya biyan bashin ta wajen sayar da kansa ko ’ya'yansa domin ƙayyadaddin lokaci, in ka karanta fitowa Sura ashirin da ɗaya aya ta bakwai, da kuma littafin mahukunta Sura ashirin da biyar aya ta talatin da tara. da Nehemiya Sura biyar aya ta biyar, to labarin wannan mata ta samu damuwa domin wanda ke bin ta bashi ya zo zai ƙwace ’ya'yanta, Elisha ya yi mata tambaya, amma ta nuna ba ta da komi sai wani ɗan mai, ya gaya mata ta je ta samo tanduna a wurin maƙwabta, ta ci gaba da ɗurawa. tandunan nan suka cika ta zo wurin Elisha ta ce masa ai sun cika. ya ce, To, ki je ki sai da man nan, ki biya bashi ki kuma amfani da sauran kuɗin a kanki da ’ya'yanki, kaga babban mu'ujiza, wadda Alesha ya yi, cikin aya takwas zuwa sha bakwai, a wajen tafiye-tafiyensa kuma Elisha ya bi ta gidan wata mace a garin Shunem. da ta gane Elisha mutumin Allah ne sai ta shirya da mijinta suka yi mai ɗan ɗaki wurin hutawa bisa ga Sura hudu a takwas zuwa sha ɗaya. Elisha ya so ya yi mata alheri saboda hidima wadda take yi masu. Me kuwa za a yi mata? Tana da dukkan kayan duniya da take bukata amma fa ba ta da ɗa, mijinta kuma tsoho ne. ba mai iya biya mata wannan bukata sai dai Ubangiji Allah kaɗai, bisa ga aya sha biyu zuwa sha hudu, wannan mata ta samu biyan bukata daga wurin Elisha, ya ce kuma war haka za ki haifi ɗa, ta kuma haife shi, bayan da ya yi mata maganan nan ta ce, Ita fa ba ta so a yi mata maganar yaudara. To bayan ɗan ya yi girma, wata rana suna gona, sai ya ji ciwon kai, aka kai shi gida wurin uwar, a wurin ta ajiye shi a bisa gadon Elisha, sa'an nan ta aiki, wurin mijinta a ba ta bara guda da jaki domin ta tafi wurin Elisha, ta tafi, amma mun iya gani da jin rasuwar ɗanta sai Elisha ya aiki baransa Gehazi ya tafi, domin ya je ya ɗora mai sanda ransa ya dawo. mata kuwa ta ce, Ai, ba za ta tafi ba ta koran da ran Ubangiji sai dai su tafi tare da Elisha. Haka dai aka yi, Elisha kuma ya sa ɗan wannan mata ya dawo da rai, aka kuma miƙa shi a wurin mahaifiyarsa, ta zo, ta ga ɗanta da rai, ta kuma gode masa ƙwarai. A talatin da takwas zuwa arba'in da ɗaya, a ƙungiyar annabawa suna gaban Elisha, yana koya masu, Elisha ya ce wa baransa ya shirya abinci, baran ya je saura, ya ɗibo ganyayen ci, ya dawo gida ya yanyanka ya zuba tukunya abinci, amma bai san ko menene ba, da abincin ya yi ba annabawa. ’yan makaranta kenan ashe abincin ya cika da dafi, Elisha ya zuba gari a tukunya, sai komai ya zama lafiya. Mun gani aya talatin takwa kenan zuwa arba'in da ɗaya, daga arba'in da biyu zuwa arba'in da hudu nan kuma mun ga nunan fari na amfanin gona, ya zama na Allah, wanda aka ba firistoci, tunda aka ba firistoci masu tsoron Allah a lokacin Elisha, sai wannan mutum ya ba Elisha ’ya'yan fari, ya ɗauke shi. ya kai shi wurin ya kai shi a matsayin shi wakilin Al. Elisha ya so ya ba ’yan makaranta rabonsu, baransa ya ga abinci, bai isa kowa ya ce ƙoshi ba, duk da haka baran ya raba masu bisa ga maganar Ubangiji, Ubangiji kuwa ya sa kowa ya ƙoshi haɗan abincin ma ya ragu. Domin sauraronmu ina ga lokacinmu ya ƙuri. Wani majalin zamun nan da zama na gaba za mu ɗora inda muka tsaya madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila san Sambunni. Ni rabin yawa hotsi ga nake mana addu'a Ubangiji Allah ya sa mu sadu a shirinmu na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya. Sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya. shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.